بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون فما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من فلقضي لقضي بينهم فيما فيه يختلفون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نا جمعة درم بكوي قوة رمضان هجرة دبول إلى الأريه دود أربعين دا أكو وندي داتشي دا درم تقوص ga watan april na islam 2022 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abin da zai yarda da shi sai abin da ya dace da littafinsa alƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kamar da aka saba muna da tambayoyi kamar uku tambaya na farko suna cewa na kasance mai yawan fitar da iska sai zamanto har kullum ina kokonton ko dai na fitar da iska ne ina hukunci na ta abu na farko akwai hadisai cikin wannan babi imam bukhari da imam muslim da imam ahmad da wasu maluman hadisi sun ruwaito daga sahabi abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce iza waje da ahadukum fi salatihi harakatan fi duburi idan ɗayanku a cikin sallarsa ya ji motsin wani abu a duburarsa fa alaihi kuma abin ya ɗaure masa kai ya rikitar da shi ahdasa aulam yahudis yana ga alwalarsa ta kare ko ba bata kare ba fala sarif to kada ya ce zai bar sallar a'a ya ci gaba da sallarsa ba zai dakatar da sallah ba hatta a sautan har sai in ya ji murya sauti na fitan iska awaji da rihan ko ko ya ji wani wari har yanzu <clears throat> ah, akwai wani hadisin har yanzu daga abbas dan tamim daga babbansa cewa babban nasa ya kai kuka wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kai kukan cewa wani mutum da ai arrajulu alladhi yukayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as wato mutumin nan da zai ji kamar yana fitar da iska cikin sallansa kamar alwararsa ta warware faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi la yanfatilu aw la yansarifu hatta yasma'a sautan kada ya ce zai bar sallar ya juya ya fita daga sallar sai in ya ji sauti ko ko ya ji wari a wata wayar har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a idan ɗayanku ya ji wani abu daga cikinsa fa ashkala alaihi a kharaja minhu shay'un am la ya zamanto ya samu kansa cikin iskali yana ganin ya yi hutu ko bai yi hutu ba to fala ya khurujanna min al-masjid kada ya ce zai bar sallah ya fita daga masallaci hatta ya sama sautan aw ya sai in ya ji sauti ko ko in ya ji wari to saboda haka wannan hukunci ne am ga duk wani wanda yake ya samu kansa yana ganin cewa alwalarsa ta warware ko alwalarsa ba ta warware ba shi kuma wannan tambaya yana cewa dama yana yawan fidda iska muna iya cewa wannan ya yi kama da abin da ake kira salisul akwai salisul bauli akwai salisul ghaili akwai salisul salisun rihi ne mai yawan fidda iska ya da controlling kan fidda iska to irin wannan da shakka za ta aure shi cikin irin wannan lamari ah, ah, ya zamanto salis kai mai wannan salisul baul hukuncinsa shi ne lokacin da lokacin sallah ya shigo ya alaula kawai duk abin da ya biyo baya tsakanin alwalansa da tsakanin yin sallansa ba zai cutar da shi ba ko iskar ya yi ta fita in salisul bauli ne ko fitsarin ya yi ta fita in salisul ra'idi ne ko bahayan ya yi ta fita wannan ba zai cutar da shi ba domin abin da zai iya yi kenan kuma dama Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to idan kuma shi ba salisul bauli bane ba kuma yanzu ya yi shakkan ya yi hutu ko bai yi hutu ba a shi dama mutum ne mai shakka akan samu mutane waɗanda shaidan ke jarraban suke cusa masu shakka kullum cikin shakka suke yi idan suka biye wa kansu sai su yi alwala su goma yana yin alwala kafin ya gama ko bayan ya gama sai ya ji ai alwalan ta kare ya sake dawo to irin masu wannan hali abinda shari'a take gaya musu shine su yi watsi da wannan shakka idan ya yi alwala ko ya ji kamar ya yi hutu ya ɗauka bai yi hutu bai ci gaba da harkokin in yana cikin sallah ya ji kamar wani abu ya fito daga cikinsa ya ɗauka babu wani abin da ya fito ya ci gaba da sallar wannan shine hukunci tambaya ta biyu tana cewa shin wajibi ne idan an haifi yaro a yi masa aski eh <clears throat> akwai abin nan sunnar manzo Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam cikin wannan imam abu dawud ya rawaito hadisi da imam nasa'i da imam ahmad da darimi da bazzar da tabarani da isnadi sahihi daga sahabi samura dan jundub Allah ya kara masa yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi kowane ɗa jingina ce ga eh, yankan suna da za a yi masa namiji ne dama ai raguna biyu ake yankawa ko a zance mafi inganci wanda aka haifa masa ɗa namiji ya yanka masa raguna biyu wanda aka haifa masa ɗiya mace ya yanka rago ɗaya amma in ya ƙara fa ba wanda mu kun san kamar hadaya ne za ka yi dabba guda ko raƙumi ko saniya ko rago ka ga dama kuma ka yanka da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hada shi kaɗai ya yanka raƙuma ɗari saboda hakan allah ya wace maka don a wadata talakawa talakawan abubuwa da talakawan gari kana yanka raguna dubu layyanka kenan ba wata matsala Wala ka zo abin da aka ƙara khairi ne kan khairi insha Allah ta'ala to abinda wannan hadisi yake cewa a ko mun fara karanta hadisin kullu gulamin rahina jin ake aqiqati tubbahu yau masabihi ana yinka wannan aqiqar ana yinka ragon suna ko mu ce ragon suna a ranar bakwai na haihuwar mu ce an haife shi alhamis sai a ce alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata laraba da hantsi ko da safi sai a yanka masa raguna biyu ko abin da ya sauƙaƙa na yanka masa ragu ɗaya ma ba da mu sannan wa yuhlaqu wa yusamma ka nan an zo kan amsar mai tambaya ke nan. wa yuhlaqu za a masa aski za a aske kansa wa yusamma kuma za a sanya masa suna hadisi ya inganta ana iya sanya suna kafin ranar bakwai da haihuwa ko ran da aka haihu ba wata matsala ba ce ranar da aka maka haihuwa ka ce sunan ɗanka kaza ko sunan ɗanka kaza duka ya yi amma an ka bari sai ranar ta bakwai wannan yana da kyau sosai sosai sannan akwai asar da imam malik ya kawo a cikin waɗaɗinsa da bai haƙi shi ma daga jafar bin muhammad bin ali daga mahaifinsa Ali annahu qala yace wazanat Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sha'ara Hasan wa Husain ana Fatima kamar yadda kuka sani ta eh, wa um Kulthum ta haifi Hasan da Husain da um Kulthum ba fa ta gwaye a ciki da mu yanzu na kamar tagwaye sai a ce wannan hasan wannan husaini ko a husaini shine wan eh hasan shine wan husaini amma waye yake tsakanin su ya kai shekara guda saboda bayan haihuwar hasan ba a dauki lokaci da yawa ba aka yi cikin husaini tsakanin su bai shekara guda ba to saboda haka ita na na fatima Allah ya kara mata yarda wato eh, kamar da abin nan Eh, asar ɗin yake cewa ta auna gashin kan hassan da gashin kan hussein wata ranar sunansu da gashin kan yarta ummu kultum ta auna su nauyin gashin da nauyin azurfa abinda nauyin gashin kowane ne daga cikin ya bayar na azurfa ta ɗauki azurfan ta yi sadaka da shi shine fara sadaka bi zinati zalika hibbatan to duka wannan hadisi ya fito ƙoro abin nan a fili ya ce wa yi hulaku ana mata a cikin kansa ta kuma wannan aiki na na na fatima ba yi magana aski ba amma ce ana auna gashi ai ba za a auna gashi ba za an aske shi <laughs> lazimin auna gashi shine aske ya to ya rigaye shi to saboda haka yana daga cikin sunna tana daga cikin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da magabata shine a yi wa jariri ko jaririya aski ba bambanci tsakanin namiji da mace akwai wasu maluma kaɗan da suke ishara cewa da yake asalin mace ita ba ta aski saboda haka da za a ce ba a yi wa jaririya aski ba ba matsala amma gaskiyar lamari da abin da ke zahiri ba bambanci tsakanin namiji da mace dukansu rana na bakwai a musu aski tambaya ta ƙarshe ko tambaya ta uku zai tana cewa ni ina yin pos pos ko point of sale idan mutum ya zo zan tura masa kuɗi ina karɓan caji fiye da abinda banki za su cire mini a akawun ɗina shi ya halatta in ci sauran kuɗi to ban dai san abin da yake nufi gaba ɗaya ba amma na ta ajiye su masu wannan harka ta coin of sale kasuwanci suke yi farko akwai caji da da banki za su nema wurinsu su kuma akwai caji da za su nema wurin da suke musu hidima cikin cajin da masu musu hidima za su ba su za su ɗauki wani abu su ba wa banki watakila goma cikin ɗari ko sha biyar cikin ɗari ko ashirin cikin ɗari ina jin gurgudun haka sauran abin da ya rage kuma ya tona su saboda kasuwanci ne banki ta fa'idantu shi ma mai pos ya fa'idantu ina jin haka ne shi kuma mai ta'amuli da pos shi ma ya fa'idantu yanzu ya huta ba sai ya ya bi layi a banki ya bata lokaci da sauransu ba sanan ne halaccin wannan sana'a ta pos za ta yake zuwa to a tambayansa ban san menene ba abinda ya ce abinda banki za su cire ban fahimce shi ba ko kuma ni ban sani ba idan an san cewa dama akwai ka'idar da banki suke caji kaza ne kada ka ƙetare in akwai wannan sharaɗi to ka gani ya ƙetare nan akwai mushkila kenan amma inda ya kamar da ni na sani ɗin nan kawai da na muku bayani ina ga ya babu wata matsala saboda haka shi zai samu banki zai samu kuma mai ta'amuli shi ma an hutar da shi an hutar da shi kan wasu wasu da zai sha a shi tambayin hudu ne na hudu yana cewa <clears throat> mutum ne namiji yake yin sallah sai mace ko kuwa kafuri ya wuce ta gabansa ya matsayin sallarsa a shi dai ba ni a sani na ba wani nasi da yake don kana sallah wani wanda yake kafir ya wuce ta gaban ka sallan ka ta ɓaci ba ba wannan ba ban san wannan nasu ba ban san wannan ba ina jin babu wani abu da yake ɓata sallah saboda haka To amma maganar mace kana sallah mace ta jibka ta wuce ta gaban ka kuma alhali ba su tura tsakani to nan akwai hadisai cikin wannan ko mace ko jaki da wuce ta gaban ka ko kare ko bakin kare wannan akwai akwai akwai hadisi hadisi ya inganta hadisin imam muslim da wasu da wani imam muslim hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqau salata almar'atu wal himaru wal kalbu yana yanke sallah wato in wani ya wuce ta gabanka mace ko jaki ko eh, kare to wannan hadisi mafi yawan maluma suna aiki da akasin wannan saboda akwai wani hadisi da yake cewa la tsaw salata shay'un wa zara'u mastadatun fa inna ma huwa shaytanun sai dai wannan hadisi da'if ne amma kuma yawancin jumhur masu rinjaye su hanafiya da malikiya da shafi'iya da shi suke da shi suke aiki hanabila suna aiki da wannan zahiri Eh, da wannan hadisi da muka karanta da yawancin maluman hadisi suna aiki da wannan da zahiriya ma suna aiki da wannan sannan har yanzu suna dogara da ingantaccen hadisi har yanzu da imamul bukari da imam musulun suka ruwaito daga na aisha inda take cewa annabi ya kasance yana sallah ita kuma tana kwance a gabansa haka illa iyaka su wanda suke aiki da wannan hadisi na farko suna cewa ai maganar wucewa daban maganar kuma dama mutum yana kwance daban idan macin tana kwance ne saboda haka abin nan kai kana sallah har ma lokaci sai ka dan ture ta kai sujada wannan ba ba wata matsala matsalar mu muna magana ne kana sallah yanzu sa'an nan ta zo ta wuce ta gabanka ba kuma bayan satara da kasa ba a'a da zaman to ko baka da sataran ko kuma tsakaninka da sataran ta zo ta wuce to ni na ga Eh, maganar farko din nan ta fi hujja su ma'abuta hadisi da hanabila da najin zahiriya maganar su ta fi karfi a nan muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu kamar da nace babu maganar ɓata sallah don wani wanda ba musulmi ba ya wuce ta gaban ka ba wanda ya ce sallanka za ta ɓaci saboda haka Allah ya taimake mu na'am alaramma bismillah ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون نعم بسم الله الرحمن الرحيم malam ya ce shehinmu ya ce aslul ibadati ya kunu min kaufi burbin min al-ma'budi yusibu al-abida illam ya'buduhu aw li ragbatihi fi naf'in minhu haka ma dai wannan magana domin shimfiɗa ga shiga tafsirin wannan aya yace asalin ibada shine wato ya kuni yana kasancewa ne min khawfi durrin min al-ma'bud saboda tsoron cutarwa daga wanda ake ibada duka mu muna bautawa Allah ne saboda tsoron in ba mu bauta masa ba mun yi laifi in mun yi laifi za mu azabtu shi yasa muke bauta masa ko shine yusibul abida wato azabar za ta shafi mai ibadar illam ya abudu matukar bai bautawa wanda za a bauta ba au li raddatihi fi ko ko shi mai bauta zai bauta wanda ake bauta saboda kwaɗayin amfanuwa daga wurinsa kamar da muke muna bauta Allah saboda muna kwaɗayin mu samu aljanna mu samu jin mu samu rahama wannan shimfiɗa ce mai kyau Allah ya ce wa ya budo na min dunillahi ai mushrikai suna bauta ko suna bauta min dunillahi koma bayan Allah ai ghairihi koma bayan Allah suna bauta koma bayan Allah kuma suna bauta wa ma la yadurruhu wato abinda ba zai iya cutar da su ba inda sun ki bauta masa Allah in baka bauta masa ba baka bi dokokinsa ba zai iya kama ka da azaba ya hora ka ko daga nan duniya ma ya halaka ka ko bai halaka ka a nan duniya ba gobe kiyama ya saka cikin wutan jahannama amma yawan baka bauta wa gunki ba me zai same ka ba abin da gunki zai iya maka baka bauta wa aljani ba ba abin da aljani zai iya maka baka bauta wa sulata da uzza da manata ba abin da za su iya maka hmm? baka bauta wa son zuciyarka ba ba abin da son zuciyarka zai iya maka saboda haka abin mamaki ne mutum ya bauta wa abin da ko da ba zauta masa ba bai isa ya cutar da shi ba wala yanfa'uhum haka hakanan ba zai iya amfanar da su ba in abadu in ma sun bauta masa masu bautan wani Allah aikin banza suke yi domin wannan ibada ba za ta amfanar da su da kawai ba wanda suke bautawa ba su da ikon su bauta su amfanar da su su ma gaskiyan lamari ba za su iya amfanar da kawunan su ba sai da izinin Allah wato da ƙudurar Allah maɗaukakin sarki mai suke bauta wa huwal asnam wato sune abinda suke bauta sune ne gumaka ma'a annahum duk da cewa su innan mushrikan kenan ya'rifuna suna sane da cewa anna Allah huwa allazi yakhluqu ad-durra wan-naf'a shine yake halittan cutarwa da amfanarwa me yasa aka ce sun san hakan malam yace bi dalili saboda dalilin cewa wa yaquluna ai suna cewa an hagame da abin da suke bauta suna cewa haulai shifa'auna inda Allah suna bauta musu akan cewa su ne masu ceton su gaban Allah su za su kama hannayensu su kai surin wurin Allah ashe kenan sun san Allah ya zarce gumakan nasu to qul lahum ga musu in ji Allah Allah ya ce wa manzonsa ya gaya musu gawa gaya kafirin makka da ma duk kafirin da za su zo bayan wannan aya ta sauko har kiyama ta tashi ni ya dace a gaya musu atunabbi'una Allah yanzu za ku ba wa Allah labarin abin da bai sani ba hmm? atunabbi'una Allah ay tukbirunahu bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ardi ku din nan kuna da matsayin da za ku ba wa Allah labarin wani abu da za a ce bai san da shi ba a cikin sammai ko bai san da shi ba a ƙasa gaskiyar lamari ba ku da wannan dama ba ku da wannan iko shi kuma Allah bai san akwai wani wanda ya cancanci ibada a sammai ko a ƙasa ba in ban da shi bai san akwai wani wanda ya cancanta a bauta masa ba domin wai ya yi ceto a gabansa gobe kiyama ba Allah bai san da wannan ba abinda ko Allah bai san da shi ba sunansa babu sunansa babu shi malam ta istifamu inkari wannan tambaya da Allah ya yi kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi innan istifham ne na inkari ba wai don su ba da amsar ba a'a sunanin mummunan aiki ne Allah ya ce yanzu za ku yi irin wannan aiki don ya musu inkari don ya nuna abin da suka yi ba daidai ba ne wal ma'ana ma'anar abin da shi ne atunabbi'una Allah billazi ya'lamuhu Allah yanzu za ku ba wa Allah labarin abin nan da ya sani sun ya san abin ku ba shi kuma labari ya zamanta ana ya abinda eh, ƙwararru cikin harshe suke cewa tahsilul hasil don ba bukata abu ne dama yana nan kuma ka ce ka samar da shi kai aikin banza dai shirme ne kai tunda dama abun yana nan idan Allah ya riga san abin kai kuma ka zo ka ce kana ba Allah labari aikin baban giwa kenan wannan kenan sannan wa idza lam ya'lamu لم لم وإذا لم يعلم in kuma har bai sani ba ne yanzu za ku ba shi labari to tabbas abinda duk Allah bai san shi ba in har Allah bai san wani abu ba to istihala wujudu zalika shay istihala wujudu zalika shay samuwar wannan abin ba zai yiwu ba kenan domin babu wani abu samin ne da Allah bai san shi ba wato dukkan bangarori biyun muka duba maganar ku bata da kima idan Allah ya riga san abin ku ce za ku ba shi labari tafilul hasil in kuma Allah bai sani ba ne yanzu za ku sanar da shi to hakikanin lamari shine duk abin da Allah bai sani ba babu abin ballantana ma ku ce za ku bada labari labari kan <clears throat> me yasa li'annahu ta'ala domin shi Allah madaukaki لا ya azubu an شيء باب babu wani abu da yake buya a ce baya cikin ilminsa babu abin kuma yanzu abin da muke magana akan ta shine shafa'a shetan da irin su hubal za su yi in har da za su yi shetan da irin su manata da lata da uzza ko ceton da wasu suke cewa mala'iku za su musu ko ceton da wasu suke cewa jiru zai musu ko ceton da wasu ke cewa shekuninsu za su musu sabar haka babu wannan wa zalika shi huwa shafa'a fa ma ibaratun an shafa'ati ay law kanat li لأحد da akwai ta ibara ta shafa'a da irin wannan sifa da wani yake da dama a kanta a cikin samawa da cikin samawa arzu da ƙasa la'alimaha albari ta'ala da Allah mai kago halitta ya san da ita subhanahu falamma lam ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala lam takun da yake Allah bai san da wannan ba to dawa babu ita saboda masu ikirarin cewa akwai ta shirme kawai suke yi subhanahu ay tanzihan lahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki an yakuna li ahadin shay'un la ya'rifu a ce akwai wani wanda ya mallake wani haƙƙi haƙƙin da shi Allah bai sani ba kai sarki ya tabbata ga Allah a ce akwai wani mai irin wannan matsayi har ya mallaki wani abu amma kuma Allah bai san da abin ba ba wani abin da za ce akwai abin sannan Allah bai san da shi ba subhanahu wa ta'ala amma ya shirkun tsarki tabbata a gare shi kan abin da suke masa shirka din nan ai ma'ahu suke tarayya suke hada shi da shi bil yayi wa quriya bit ta'i ana ana karanta shi shirkunahu um, wa ta'ala amma ya shirku amma menene eh amma ya shirkun ko eh, ni aure na ya shirkunahu na ku kure rubutu ana karanta shi bil ya'i yushrikun wa quriya bit ko tushrikun ma bayyana ta'ala sannan daga nan kuma Allah madaukakin sarki sai ya bayyanar da an hadha shirka cewa irin wannan shirka na bauta wa wasu abin bauta kuma bayan Allah da zimmar samun shekansu a gaban Allah gobe kiyama wannan nau'i na shirka awin nau'i minhu shay'un aribun wani abu ne wanda ba shi ne asali ba mu a matsayinmu na mutane ba mu gaji shirka ba mu abin da muka gada daga wurin ubanmu na farko shine ne shine kaɗai ta Allah da tauhidi domin kakanmu annabi ne manzo masanin tauhidi ne abin da muka gada kenan haka tun da ya fara haifuwan yayansa da sauransu tauhidi aka sani duk wanda haka yana cikin shirka to ba ba ga dawo daga wurin iyayen kirki ba <laughs> abun daga baya ne sai dan ya zo ya yi kulle kulle ne aka aka samu ɗaurin ɗosan wannan ba gadon sa ba ya bar gadon gida duk wani wanda ka ga ta'amulinsa cikin shirka yake to ya bar gadon ubansa na asali uban ko shine annabi adam shi yasa ake kiran mu dan annabi adam dan adam shi yasa mala ya ce a nan wannan nau'i na shirka aridun wani abu ne wanda yake arid ba shi ne asali ba ga mu dan adam lianna لأن التوحيد millatun ملة alaiha an-nasu qatibatan domin shi توحيدي da musulunci shine addinin da dukkan mutane suka tattaru a kansa suka gada daga wurin annabi adam alaihi salam wa inna shirka wa furu'ahu shi ko shirka da rassansa jahalatun wasu al'amura ne na jahiliya da ittada'aha al-ghuwatu wadda halakas ko suka kirkiro shikenan kuma wasu suka ɗoro a kansa a kwana a tashi a wasu wuraren ma ya zamanto shi yake da rinjaye yau da gobe yau da gobe ya zamanto shi ne ne shi ne rinjaye mashirkai yanzu a duniyan mu ta yau din nan masu suka fi yawa ko ba gaba mu watakila al'ummar musulmi ba mu wuce biliyon ɗaya da kaɗan ba mun yawa mu ce biliyon ɗaya da rabi to ka shigo cikin musuluncin ma masu shirka kana iya yi ba wata ilin rabi ko fiye da rabi haka ne to kaga mun kasa biliyon kenan in ka je duniyar nasara ka samu biliyon ɗaya da rabi ko kusan biliyon biyu so kuma ka san ginshikin addinin shine a ce akwai Allah uba da Allah ruhu mai tsarki da Allah ɗa to daga nan dai abubuwa kaga sun fara rikicewa idan ka je masu addinin indiyanci daban-daban za ka same su biliyon da wani abu ka je masu addinin buza wane ne amma da duka ba shi ne asali ba masu tauhidi dai su ne suke kan asali su suke kan addinin uban annabi adam alaihi salam da yayansa to shi yasa Allah madaukin sarki yace alaramma wa ma kana nasu وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نعم ولولا كلمة فبقد من ربك لقضي بينهم فيما به يختلفون نعم التي وما كان الناس أي العرب من mutane ba su kasance ba mana larabawa ba su kasance ba illa ummatan wahidatan face al'umma guda ala dinin wahidin akan addini guda huwal islamu shine musulunci milladin ibrahim tun daga zamanin annabi ibrahim alaihi salam ila amrin luhayyin har zuwa ga wani mutum da ake kiransa amr ibn luhay amr shine ya ɓata wa larabawa addininsu hadisi ya inganta hadisin eh, abu huraira cikin sahihu muslim da sahihu bukhari da wasu littafin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce quribat alayya nar Allah madaukakin sarki ya nuna mini wutar jahannama domin sau da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake gawa sahabbai haka أننا من الجنة شئنا جننت أننا من إتا ناقا قايد أبو باسك قايد أبو باسك أننا من غتا ناقا قايد غتا فيك وردت علي النار أننا من الجنة غتا إيه، فرأيت فيها أمر ابن لهي بن قمع بن خندق يجر قصبه في النار annabi ya ce an nuna mini wuta wutar jahannama kuma na ga amur ibn luhai amur shararre ne mashuri ne a tarihin larabawa sai na ga amur dan luhayi luhayi dan kama'a kama'a dan kindif sai na gan shi cikin wuta ya zurru kusbahu hanjinsa na ta jafin nari cikin wutar jahannama وكان أول من غير أهل إبراهيم شيني فركم وندا يدير كتر دا الدين دا النبي إبراهيم يزود شيء لا ربا سكا دورو أكانسا أنا مكة شيء دي شام أثر شام دا أكت في شام أنا نفين كثا شنن سيريا أنا نفين لبنان أنا نفين أبن لك إلى إسرائيل ينزو أنا نفين abinda ake kira falastin a yanzu ana nufin abinda ake kira jordan a yanzu wannan shine lafazin sham da ma wasu bangarori a saudiya irin su tabo duk suna cikin bangaren abinda ake kiransa sham idan kun ji an ce sham a tsafin littattafin musulunci saboda haka shi amru ya je kasar sham ya je gana bautan gumaka saboda haka ya sha'awa ya koyi abin ya ɗauko shi ma zai kawo mutanen makka daga na aka shiga bautan gumaka aka jirkita addinin da annabi ibrahim da annabi isma'il suka ɗora mutanen makka a kansa aka shigar da harkar bautan gumaka abun ba wai ya ƙare ba ne gaba ɗaya abubuwan da suke yi daga ciki akwai irin ayyukan hajji da wasu al'amura ana nan ana nan har ma ka san barna ba ta da wuya wani lokaci ta rinjaye mutane sai ɗan kaɗan an samu wasu masu cijewa wanda su ba su bar tauhidi ba a mafi yawa shi amr ibn luhai ya gurɓata musu wannan addini to kuma yana cikin wuta annabi ya gashi cikin wutan wutan jahannama wannan yana guda mana kenan wanda ya shirka ya bar addinin annabi ibrahim da annabi ismail kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan shirka dan wuta ne wannan kuma ijma'i ne na musulmi hadisai sun tabbatar da wannan kamar yanzu wannan hadisi na kistar Amurin ibn luhai da kuma wasu hadisan daga cikinsu akwai hadisin da imam muslim ya ruwaito da ibn hibban da tsabarani da wasu maluman daga sahabi zaid ibn sabir yace بينما النبي صلى الله عليه وسلم في هائد لبني النجار وترانا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ياجي وتقونا san gona yawanci akan kewaye ta ko da gini ko da wasu itatuwa haka gonan dabino kenan saboda haka ya je wata gona yana cikin wata gona ta ƙabilar najjar ya je gonar alabazlatin lahu wa nahnu ma'ahu shi ya bar gidansa akan alfadari bazla akan wani alfadari nasa wa nahnu ma'ahu zaid ibn sabir yace mu muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun rika shi tare da shi muka shi ana cikin gonar ishadat bihi fakadat tulqi sai wannan alfadarin yayi ta tutsu kadan da alfadarin ya kada annabi sallallahu alaihi wasallam ta amma dai alhamdulillah abubuwa suka kyautatu alfadarin bai kada annabi ba وإذا أقبل ستة أو خمسة أو أربعة أنا تكين هكذا ممكن إذا وصل أبرك ko shida ko biyar ko hudu kada kaza na ya ƙolul jurairi mai ruwaito hadisin ya ce haka cikin maluman isnadin hadisin jurairi haka yake cewa faƙala sai annabi ya ce ya ce wa sahabbai zai musabit man ya'rifu ashaba hadhihi al-aqbur wa yasan ma'abuta waɗannan kaburka faqala rajulun sai wani mutum daga cikin mu yace ana ce ni na san su qala fa mata mata haula annabi yace to yaushe waɗannan din suka mutu yaushe suka mutu qala matu fil ishraq yace sun mutu tun kafin musulunci sun mutu a lokacin shirka faƙala sai annabi ya ce ya ce musu inna hadhihi al'umma wannan al'umma tuttala fi quburiha ana kama ta da laifi ana jarrabanta cikin kaburukanta falaula alla tadafanu ba don tsoron wato kada ku kasa binne mamatanku ba wato ku mutu ku kasa ma a kasa ma wane ne zai binne wane ne saboda duk za ku tsorata hankalin ku ya tashi duk ku mutu saboda tashin hankali ba don haka kada ya faru ba la da'autullah da na roki Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu da na roki Allah ya jiyar da ku azabar kabari da waɗannan suke sha masu wannan kaburka da muke tare da su Allah biyar yadda ku irin wahalhalun da nake ji da irin wahala da nake ji da kukansu da karansu da tashin hankali da yake fitowa daga kunansu daga gare su ثم أقبل علينا daga nan annabi ya ce mai ruwa ya ce sai annabi ya fuskanto mu da wajihi da ya fuskanto mu da fuskar fuskarsa faƙala sai ce ta'awwadu billahi min azabil qabri ku nemi kariyar Allah daga azabar kabari wani hadisi ne yake nuna mana yana nuna mana cewa waɗanda suka mutu kan shirka a zamanin jahiliya ana azabtar da su suna cikin wuta akwai wani hadisi da imam muslim ya rawaito da imam ahmad da ibn hibban da wasunsu hadisin da na aisha ta ruwaito Na aisha ta ce kultu na ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi bin jud'an wannan mutum shahararre da muka san labarinsa wanda ake kiransa Abdullahi bin jud'an kana fil jahiliya wanda kuma dama duk yayin sa ne a jahiliya kafin aiko kama ya riga mutu shi wannan mutum a zahiri mutumin kirki ne na na aisha kenan take gawa annabi saboda ga ayyukansa yasilin rahim yana tarar da zumunta mutum ne mai tsare zumunta wa yatimul matakin mutum ne mai dukiya kuma da yake ciyar da miskinai fa hal zalika nafi'un ko wannan ayyukan alheri da yake za su amfanar da shi ƙala sai annabi ya ce la ya aisha a'a aisha innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din domin shi bai taba cewa ba ya ubangiji na roki Allah cewa gafarta masa kurakuren sa ranar kiyama ya mutu ne kan shirka Abdullah anan kuma ya kamata ku sani larabawa tun kafin zuwan musulunci suna sanya suna abdullah hatta muhammad suna muhammad ba wai annabi muhammad shine farkon muhammad ba a'a tun jahiliya tun kafin musulunci akwai larabawa da sunansa muhammad muhammad wannan zai na rubuta cikin littafin tarihi da sira ha kuma abdullahi larabawa masu bautan gunki mushrikai suna sawa ɗayansu suna abdullah haka kiristocinsu kiristocin larabawa idan kun koma suratu ali imran wurin tafsirin ayoyin nan na fa'in ka faƙul ta'alau na tu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين za ga cewa wafdu na jiran ne wakilai ne na kiristoci daga najiran a ƙabilun larabawa tun kafin zuwan musulunci akwai ƙabilu da yawa su kusan kiristoci ne wasu ma har yau har gobe suna nan ka je iraq ko ka je sham syria lebanon ko jordan wa uba ko cikin isra'il falastin a yanzu za ku tarar da larabawa kiristoci saboda haka larabawa kiristoci daga najaran so suka je domin wai su kure annabi har madina annabi ya musu bayani so kuma sa su dadi annabi ya ce a yanzu zai ina ga maganan ma a ita dadin nan a yi tsinuwa mana Allah sai ya aiko aya ya ce ga ya musu faƙul ta'ala wa nat'u amna fa in ajuka ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وتعالى مرأسين تركية يا منظم الله إذا سكت سيقى gaba مكة جاهية أبو abu ya ƙici توقع يا مسلم ba ندو gaya musu ku kira ƴaƴanku mu ne mu ma mu kira ƴaƴanmu wa nisa'ana wa nisa'akum ku kira matanku mu ma mu kira matayenmu wa anfusana wa anfusakum ku kuma ku ma ku zo ku kanku mu ma mu zo mu kanmu mu haɗu kenan kwalawi uku sun mana tahi sannan mu kaskantar da kai gaban ubangijinmu mu sun ku ya mu durƙusa gaban Allah mu ce ya Allah duk makaryaci cikin tattaunawa da muke din nan Allah ka la'ance shi shine sun ma nastahil fa naj'al lanatullahi alal kadibin saboda haka sai suka ce to bari san yi shawara suka je suka yi shawara suka ce masu hankali suka ce kai gafa wannan abubuwan sandan da yake gaskiya ne annabi ne muna yadda muka yi wannan la'anta wataƙila ba za mu koma garuruwan mu ba to amma ni mahallin shahid da nake son ga muku anan daga cikin maluman su mutum goma sha biyu din akwai masu suna Abdullahi a ciki an fahimci abin yawwa kuma har yau har gobe larabawa kiristoci suna sa su abdullahi ko abdulmasihi wani lokaci za a samu kaga ana kiran mutum eh, bawan allah ko bawan jesus bawan almasihu duk suna suna sawa har yau har gobe to sannan ijma'i ya kullu ijma'i ya kullu kamar da malaman musulunci suka faɗa malikawa da wasu malikawa da su tabbatar da wannan misali karafi da babban malami ne cikin masabar malikiya ya rasu shekarar hijira 684 a cikin littafinsa sharhu tanqihil fusul لتافنا نأصل الفكر يناتشي وفإن قوائد الأقاعد للي قائد جن أكيد جن شيني كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا دكا قائد جن أكيد تو أن كلفا متان جاهلية سوء أن وجبتا مصر سوء بس إجماع المسلمين إجماعي ولذلك سبود ون النيمة إن أقد الإجماع إجماع مسلمين هل ينزي قلو على أن موتاهم في النار يؤذبون على كفرهم شوى ماما تنسو دسوك متو أكن شركة سنة تكن وتا أنا أذب تدسو سبود كافر تنسو ما لتعرفنا التكرير والتحذير بهنفي والليل سيدي لنا الشكرة ما يسونا أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج فلنيني ياتي إذ الناس في الجاهلية مكلفون بقواعد الأقعاد متعني أجاهلية شريئة تاوجب تامسو تاكلف مسو دك قيد توهيدي واجبين قيد توهيدي ولذا سبوج هكا نيمة إن أقد الإجماع إجماع يقول له ألا أن موتاهم شيرا متتنس في النار هنا تشموتا يؤذبون فيها أنا أذب كدس تشموتا على كفرهم سبو لكافر تشموتا ما لتعب انت يصير التحرير إيه لقد كمان يمن يمالو ما هنا فيها ولن دل التفين التفين إن علم أصول الفكر شيء ما يرون أن مثلا هاي شيء إذن ناس في الجاهلية مكلفون بقواعد الأبعاد mutane a zamanin jahiliya shari'ar Allah ta wajabta musu tsaida da tauhidi walihaza saboda haka ne in aqada al-ijma'u ijma'i ya kullu ala anna mautahum fi an-nar cewa matattun suna wuta yu'azzabuna biha ana azabtar da su da wutan ala kufrihim saboda kafircin da suka yi a wannan zamani na jahiliya muna sauran lokaci to bari mu karasa sharhin ko mu dawo kan maganar malam ko malam ya ce wato wa ma kanan nasu ko wa ma kanan nasu ai al'arab illa ummatan wahida mutane ba su kasance wa ma'ana larabawa face al'umma ce guda ala dinin wahidin akan addinin guda huwa al-islam shine musulunci min ladin ibrahim tun daga zamanin ibrahim wato annabi ibrahim ila amr ibn har zuwa zamanin amr ibn luhayy alladhi kana awwala wanda shine ya zamanto farkon man bahara al-baha'ira wanda ya kawo maganar al-baha'ir kun san Allah ya ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala sa'ibatin wala wasinatin wala ham نعم لكن الذين كفروا على الله الكذب لا يعقلون يا cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki yana cewa ma ja'ala Allah min bahira Allah dai bai shar'anta wani wata dabba wata taguwa da ake kiranta bahira ba za mu bayanin mai cike bahira wala sa'iba Allah bai shar'anta wata dabba aka sanya mata suna aka ba ta wani matsayi ba da ake kiranta wala wasila Allah bai sanya wata taguwa da aka sanya mata suna wasila aka ba ta wasu wasu ko wani matsayi na musamman ba wala ham Allah bai sanya wani raƙumi namiji ba da ake kiransa ham walakin allazina kafaru sai dai waɗannan da suka kafarta, yaftaruna ala allahi kadhiba su suna kiran ƙarya kawai jingina ta ga Allah wa aksarhum la yaqilun ko zai wancin su ba sa hankalta bahira ita ce taguwar da za a tsaga mata kunne wato idan ta haifi wasu ‘ya'ya mata ko biyar a jere ko hudu a jere sai a ce ato wannan yanzu ta inta kan an sai a tsaga mata kunne a mata alama ita ba mai shan nononta sai sai maluman kunguni na tsari ba za a riƙa wahala da ita ba yanzu ita ta yantar da kanta gumaka ta zama to intestiya ta zama mai hidimar gumaka ne ita ce bahira ta'iba kuma ita ce wadda za a ce to yanzu wannan an sayyaba ta an ba ta yanci tana nan siriri ba magana wani ya yanka ta ya soke ta saboda girmama wani hujima da ta yi ko wasu 'ya'ya da ta haifa babu wannan Allah bai shar'anta wannan wasila ita ce wadda za ta riƙa haifan mace bayan mace ta haifi mata a jere haka kun san dabbobi ai mata sun fi amfani haifan mata sun fi amfani to sai a ce ai wannan saboda wasila ce ta sadar ta yi ciki na farko mace ta sake wani ɗaukan ciki mace ta sake haifa kai wannan ta yi albarka saboda haka shi kenan sai a ce an intar da ita walham ko alhami hami ko raƙumi ne namiji gwarzo ikushe sosai wanda zai ba wa mata da yawa ciki a samu zuriya mai ƙarfi shi kuma in zai bayar da ciki wa mata adadi kaza sai a ce to yanzu wannan shi ma ya zamanto intacce ba za a yanka shi ba ba za a ɗora masa kaya ba za a masa alama duk inda a gan shi za a ce a wannan har ne ya to raƙumi ne na gumasa to shi amrun nulhai shi ya kawo wa larabawa larabawa makka da wannan zulkulla shi ya sa mali yace huwa awwalu man bahar al baha'ir shine wanda ya tsaga kunnen mai tsagaggiyar kunne shine farko wanda ya haka wa ya sawa'il kuma shine wanda ya tasiri ya intar da wacce ake kira mai yanci shi ya so ya zo ya bata addininsa amma da suna kan addinin gaskiya abin murad ma da yake to yayi kuma da aka ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidan ina nufin ba ma larabawa ba a ah, duk ma mutanen duniya kamar da dazu nace ai mu musulunci muka gada wurin annabi adam alaihi salam saboda haka shirka ai shige giya ce shiga sai ba ba ba kuwa haure ce ba ba ita ce jar asali ba gare mu mu yan adam saboda babanmu abin nan annabin Allah ne mai tauhidi ne mai ta Allah da ibada saboda haka wannan aya ana ya fassara ta ana nufin laraba sun kasance kan addinin tauhidi har lokacin da amrun luhai ya zo ko ko al'ummar duniya duka sun kasance akan tauhidi har dai lokacin da aka zo zamanin annabi nuhu aka samu masu fara gurbata mutane masu sanya su su abin nan su bijirewa manzon Allah da aka aiko musu shine abin muradu bin nasi amma kanu ala islam min ladun adama ila nuhin faktalahu amma daga ba kuma sai suka samu saɓani ai bi an sabata ba'dun sashi suka tabbata kan tauhidi wa kafara ba'dun sannan sashi kuma suka kafurce suka bijire wa tauhidi walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba don wata kalma da ta riga ta gabata ba daga ubangijinka ai bi takirin jazai ila yawmin qiyama domin Allah riga dauki wannan alƙawari ya hurta cewa ba za a yi sakayya ba sai ranar kiyama to da laqudiya bainahum wallahi da ayi hukunci tsakanin su daga nan duniya saboda irin mummunan barna da masu barna suke yi fi ma fi yaktarifun cikin abin nan da suke saɓani cikin sami da dinin da addini bi bil kafirin ta hanyar azabtar da kafirai ina ga sai mu tsaya ko alhamdulillahi rabbil alamin to muna roƙon Allah madaukin sarki ya taimake mu ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya zo mana kurakure da muka yi akwai mutane da suke cewa a sa cikin addu'o'i muna roƙon Allah madaukin sarki duk masu bukata na alheri Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiya ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka azurtar da mu da halal subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik